الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin da uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na sittin da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra واللف الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعو بكين سيكي غافر تامش إذن بأمان تابك ميدا مكي فدي كله ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ne domin amsar tambayoyi da aka rubuto mishi daga garin hama ta ƙasar suriya ana tambayar cewa ala gafata malam ina hukuncin ayoyi da hadisai waɗanda ke siffanta Allah madaukakin sarki shin za a gudanar da su a yadda suka zo ne ko kuwa za a karkatar da ma'anarsu sannan menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗi dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi da hadisai ibn taymiya bayan da ya cika alƙawarin ya bayar da ƙa'idojin da ake fitar da fassara da ma'anonin waɗannan ayoyi sai kuma ya ci gaba da kwararo maganganun malamai wani wani abin mamaki sufaye ko mabiya ɗariƙun sufaye suna daga cikin mutanen da suka jarabtu ba ainihin komawa wajen aƙida zuwa ga aƙidu na asha'ira da aƙidoji wasu ma na mu'tazilawa wasu ma har sukan kai zuwa ga aqidoji na mu'attila don haka sai ibnu taymiya ya karkare waɗannan maganganu da kawo maganganun manya-manyan malamai na sufaye irin su al-imam ibn al-khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da sidi abdul qadir al-jilani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ba don komai ba don ya kalubalanci waɗannan sufawo a kan ire-iren waɗannan aƙidoji da suke karkatowa suna ainihin kawowa Allahu Akbar a yau insha Allah ta'ala bayan mun tattauna matsalar da muka kwana a kanta to ina da saƙo wanda na zo mana da shi wanda zai fayyace muku fara gane gaskiyar maganganun da nake faɗi cewa akwai bambanci tsakanin sufaye sufaye da kuma ainihin sufaye yan ɗariƙu waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ɗariƙun sufaye insha Allah ta'ala za mu tashi a inda malam yake cewa wallazi na khtaru qawlu a'immatina tarku mira'i fi din wal kalam fi al iman makhluqun aw ghayru makhluqin ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسط يؤدي wannan ita ce gabar da ya kamata mu ainihin tashi wanda diyari ya cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai shi ke tsakanin ubangiji yana isar da sako zuwa ga bayi to wanda ya tsaya a haka ai daidai to amma wannan magana masu faɗin ta sukan faɗe ta ne don su samu tsanantuwa zuwa ga wata mummunar maganar sai su ƙara da cewa wa annal mursala ilaihim asbabu wanda biyariya cewa waɗanda aka aiko wa annabawa sun fi annabawan falala to duk wanda ya riya haka fa huwa kafirun billah wannan kafiri ne ya kafircewa Allah madaukakin sarki mun tattauna wannan magana in ba ku manta ba a karatuttukan da suka gabata mun yi sharhin ta mun ɗibo daga manyan masana a inda suka bayyana cewa ibn arabi shine jagora na ainihin wannan mummunar aqida ibn arabi al-hatimi at-ta'i muhammad dan ali wanda ainihin aka fi sanin shi da muhyiddin sannan sai ibn al-farid da makamantan irin su ibn sab'in da tilmisani da ɗaurukansu waɗanda suke akan mugunya wannan aƙida amma abin mamaki za ka zo ka ji a cikin ainihin bayanan nan da nake isharar cewa zan kawo muku a yau a inda wani yake fayyace cewa ai ibnu arabi da yake kai da ya kai ga wannan matsayin ai wani babban matsayi ne wanda yake sai ka taka ka kai ka ba ka kai ka ba ka kai ka ba sa'an nan kake iya kaiwa zuwa ga waɗannan darajoji da ire-iren waɗannan martabobi za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر wanda a jimillance ya ce duk wani tsani da ke tsakanin Ubangiji zuwa ga bayi na manzancin manzanni babu shi ya kawar da shi ya ture wannan mutum ya kafirta shine wa man qala bi isqatil wasa'iti wadanda yake wanda yake cewa bayan Allah daga cikin annabawa da manzanni da Allah yake turowa suke zama tsakatsaki wajen isar da sako daga ubangiji zuwa ga bayi mutum ya ce babu su kawai bawa zai karbi sako ne kai tsaye daga wurin Allah ta hanyar zuciyar shi ko ta hanyar ilhama faqad kafara aqiqa wannan ya kafirta Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi ma yake cewa ra'ani bi zalika ba'da rumati ahli tasawuf kun ga waɗannan ko su ne uslubin malamai masu ilimi malamai masu ilimi ba sa soke sufanci gaba ɗaya na kuma gaya muku wannan magana saboda sufaye asali wasu mutane ne da kazanta ta faru cewa sai suka kauce mata to ya danganci me yasa ake ce musu sufaye wasu sun ce saboda suna sanya suf suna sanya tufafi na wul wasu ce ana ce musu ne saboda ainihin wato tsarkakuwa da keɓance kansu da suka yi maganganu da dama dai aka faɗi to sai wasu sai suka zo sai suka fake a ƙarƙashin inuwarsu wannan maganar mu haka muka santa kuma haka muke faɗi tare da cewa wasu daga cikin 'yan ɗariƙo sufaye suna inkarin ta shi yasa wani nake so na kalto muku daga wani sufi wanda shi ya amintu da haka zaka ga abubuwan da mu ahlus sunnan muke kyama muke fada da su muke cewa kafirci ne bid'a ne tare da shi ma ya yarda cewa sufin ne mabiyin dariƙar amma duk da haka shi ma ya fito duwa watsa watsa da waɗannan abubuwa to daga nan ne zaka gane gaskiyar maganganun da nake faɗi kullum malaman ahlus sunna ba su yi kowa ƙarya ba su yi kowa kazaci idan sun faɗi game da kaza to lallai sun gani ne ko da ko wannan abin da suka gani bai kewaye dukkan da'irar waɗannan mutanen ba amma dai daga cikin waɗannan mutanen an samu masu shi yasa ka ga anan mala yake cewa wa'ani bi zalika wato ibnu taymiya yana nufin ba'da wulati ahli tasawuf wasu wasu kaga bai ce duka ba wasu sannan sake cewa waɗanda suka zaƙe suka ƙetare wuri daga cikin waɗanda ke dangantuwa zuwa ga sufaye allazina yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anil mahi bila wasita waɗanda ke riya cewa su fa suna karɓan sako ne kai tsaye daga wurin Allah ba tare da duk wani shamaki ba bal yasma'una minhu mubasharatan sai suke cewa su fa duk abin da aka ji suke faɗi ko suke aikatawa to kai tsaye suke jin waɗannan abubuwa daga wurin Allah to shi ne malam ke cewa to kaga masu faɗin irin wannan to kafirai ne ku domin sun kama aqida ta kafirci sai malam yace wa min haula ibnu arabi daga cikin waɗannan akwai ibnu arabi to inda zaka gane akwai kwaribi a cikin waɗannan mutanen zaka ji duk da yana sukar masu waɗannan abubuwan za kuma ka ji yana yaba wa ibnu arabi to kuma ibnu arabi duk waɗannan shigantaku galibi shine ya assasa su ko kuma shine ya buɗe ƙofar faruwarsu har wasu suka zo suka ƙarawa bakin tiyo ɗin faɗi ya zama yana zubar da ruwan fiye da inda ake bukata ina fata an gano yace wa min haula ibn arabi daga cikin su akwai ibn arabi faqad ruwa anhu annahu qala domin an ruwaito yana cewa والولي شي ولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك ملك والولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك شي ولي yana tsotso sanin Allah ne daga inda mala'ika shi ma yake ɗaukowa allazi yu'addi bi dawrihi ila al-anbiya wa rusul wanda shi mala'ikan da wannan aiki nashi na in ya karɓo yake isarwa zuwa ga annaba da manzanni to shi kuma wani kai tsaye yake ɗaukowa daga can inda shi mala'ikan yake ɗaukowa kaga kenan shi wali yanzu baya buƙatar wasiƙa ko da ta mala'ika kun ga shine za a koma maganganun da muka karanto a baya cewa kun ga kenan wali ya fi annabi domin kun ga shi yana tsotsowa daga inda kai tsaye mai kawo annabin yake tsotsowa shi ko annabi sai an tsotso sannan a kawo mai to shi wali yana tsotsowa ne direct connection yake da shi kai tsaye yake haɗuwa yake ainihin karɓowa a shi na malam yace unzurul futuhati makkiya ka duba littafin futuhati makkiya ibn arabi na ibn arabi tsohon bugu na wannan littafi yana nan muna da shi a wannan makaranta sannan ga sabon bugun shi da suka yi wancan mujalladi hudu ne sai suka zo suka yi sabon bugu yanzu ainihin da sunan tafsir ibn arabi gashi suka ce tahlifu shaykh al-akbar abi bakr muhyiddin muhammad ibn ali ibn muhammad ibn ahmad al-ta'i الحاكمي المعروف بابن عربي المتوفى سنة ثمان وثلاثين وستمائة هجرية ya rasu hijira na da ɗari shida da talatin da takwas ibn arabi al-hatimi al-ba'i saboda waɗannan matsalolin sai zuwa mako mai zuwa za mu sake ɗauko littafin tambihul ghabi ila takfir ibn arabi na ainihin wato malam biqa'i mu zo mu sake tattaunawa dangane da shi insha Allah ta'ala kamar yadda muka alƙawari cewa za ma mu ɗauko tafsirin al-Imam Abu Abu Hayyan al-Andalusi mu karanta waɗannan maganganun domin wani abin sha'awa da yawa daga cikin yan ɗariƙun sufaye na wannan zamanin sun yadda da Abu Hayyan al-Andalusi suna danganta kansu zuwa gare shi to amma kuma gashi yayi buju-buju da ainihin wannan katafaren shehi nasu wanda kusan za ka ga cewa kamar ijma'i ne a tsakanin mabiya ɗariku gaba ɗaya sun yarda da ibnu arabi saboda suna da connection in ma ta waccan aƙida ta cewa al'akhadhu bila wasiqa karɓowa daga wurin Allah ba tare ba wani shamaki ko wani tsakatsaki na mala'ika ko wani manzo ba ko kuma suna da alaka ta aqidar wahdatul wujud ko wahdati mawjud tsakanin su da ibnu arabi waɗanda inda kuma ta ba yanzu yanzu karatun nan da muke da wanda muka gabata a baya yana tabbatar mana da cewa ibnu arabi shine sayyidun nasu akan waɗannan munanan aqidoji guda biyu aqida wahdatul wujud da kuma aqida al-akhadh bila wasifa anillahi mubasharatan to in Allah madaukakin sarki ya so za mu zo da asalin tafsirin Abu Hayyan din kamar da muka fara zuwa da shi yau muna so za mu jingina wannan maganar ne mu saurari waɗannan masu maganganu bayan ainihin wato duk an gama sauran tattaunawa waɗanda ainihin za su biyo baya insha Allah zuwa wannan wurin da muka karanta yau jama'a a cikin aqidatul hamawiyya dinnan ta ibnu taymiya al-fatwa al-hamawiyyatul kubra zuwa wannan wurin shi ya kawo ƙarshen maganganun da ibnu taymiya ya ɗibo daga malam muhammad ibnu hafiz don haka bayan da malam ya gama cewa a duba ainihin wato al-futuhatul makkiyya ibn arabi mujalladi na hudu shafi na 271 zuwa 273 sai ce wangar aiba har yau kuma ka sake duba al-fatawa majmu'ul fatawa ta ibn taymiya mujalladi na biyu shafi na 228 zuwa shafi na 229 har zuwa shafi na 235 sai kuma yace ka duba littafin at-tasawwuf li ihsan ilahi zahir wannan babban malami wanda mun kawo wannan littafin nashi ma har mun gabatar mun nuna wa jama'a a wancan mako in ba a manta ba yace a cikin shafi na 189 to a cikin lamba ta biyu sai yace hadha akhiru kalami abu abdullah ibn khafif nan ne karshen maganganun abu abdullah ibn khafif wadanda ibn taymiya ya ainihin dauko kawo a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa ibn taymiya Allah ya ji dan ainihin abu abdullah muhammad ibn khafif الشيخ الكبير ثم لن يتي ذكر جزءا منه ابن القيم في اجتماع الجيوش idan kana son ainihin wato sake ganin wasu maganganun nan to ka je ka duba ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna ijtima'ul jiyush ijtima'ul jiyush al-islamiyya ala qadr al-muhammara wa al-jahmiyya wannan littafi na cikin rubuce da ka'idar ya rubuta shi kallon na da nuskoki guda biyu nuskar malam doktor abdullahi mu'tiq da kuma nuska ayman muhammad arafa ijtima'ul jiyush al-islamiyya ala ghazw al-mu'attala wal jahmiyya kana bukata ka karanta wannan littafi a cikin wannan littafin ibn al-qayyim ya kwararo da yawa daga maganganun waɗannan wannan malami abu abdullahi ibn khafif da kuma ainihin ɗaya tsaba da muke da ita ijtima'ul jiyush al-islamiyya waɗannan littattafai jama'a dole ne ɗaliban ilimi su zauna su karance su gaba ɗaya shine ma'anar da ake faɗi duba kaza duba kaza sannan in tashi in zaro mana waɗannan littafai ma'ana ka san ina suke ka zauna ka karance su shine wanda za ka zama malami kai yanzu kawai za ka ce ne a duba littafi kaza ba don kai kana da bukatuwa ga wannan abin ba su don waɗanda kake kafa wa hujja su ainihin wato koma su duba su ainihin abin nan su su su su abin nan su su karanta su ma su hujjantu da waɗannan abubuwan ina fata an gwani Allah madaukakin sarki ya taimaka yace daga shafi na 277 zuwa 278 wa awrada ba'd hadhihi al-masail fi aqidatihi allati saqaha huwa bi nafsihi sa'annan kuma har wa yau wannan ainihin wato mas'aloli da ke cikin wannan littafi na Ibn Taymiyyah shi da kanshi ainihin wato al-Imam wa yake da suna Ibn Khafif ya kwararo su a cikin aqidar shi wadda ainihin ya kwararo da kanshi وأوردها الدكتور إبراهيم الدسوقي الدكتور إبراهيم الدسوقي وأولهم كاوانا أولهم أكيدا توانا مالمي ابن خفيف في كتابه أفتل تافن شدوى ربطة سنة سنة سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي تاريخ بابا مالمي a baban abdullahi muhammad dan khafif mutumin garin shiraza kun ji farisi ne shi ma daga shafi na ɗari uku da arba'in zuwa shafi na ɗari uku da sittin da biyar kaga shafuka ashirin da biyar ya ce yana kwararo aƙidar wannan malamin wanda shi malamin da kanshi ya rubuta wannan aƙidar tashi kuma a ciki aka samu duk waɗannan matsaloli waɗanda yake sukar waɗannan zindiƙai daga cikin sufaye ina fata an gane ba ma shakka cewa waɗannan zindiƙai daga cikin ire-iren waɗannan sufaye akwai su a ƙasar nan ta mu jibge shi yasa ka ji makon da ya wuce da karatukan baya ne ta ayyana su da sunayensu saboda waɗannan abubuwan tun muna karanto wa mutanen Najeriya su da larabci muna faɗi ana cewa ba mu iya larabci ba ana cewa ba ma fahimtar su dan mu ilimin zahiri muke da shi ba mu da ilimin batini to ban sani ba Hausawa ma suna da ilimin batini da ilimin zahiri ne wanda in an faɗi da Hausa ba a iya fahimta ita ma sai an maka fassarar ta a nan dai na sha zuwar muku da littafin fatihul laula fi zikiri manaqib sayyidi abdul qadir jili wanda nasir kabar ya rubuta shi yana cewa jilani babu taqaddama tun lokacin ai sama ai kasa Allahu ta'ala mai dika ya shugaba abdul qadir wato tun kafin Allah ya halicci sama da kasa Allah ya nada Sidi Abdulkadir ya zama shine tajul auliyai ya zama shine sayyidul auliyai to su waɗannan yan ɗariku suna da ruɗani a cikin maganganun su kowane sufi suka kafa sai su ce wali ne to ba nan ba sai su ce jikan annabi ne to ba nan ba sai su ce shine sayyidul auliyai to inda bambarmar take da yawancin su sai kowanne da'awar khataniya akan nashi wali cewa shine cikamakin waliyai daga kan shi to ba wani bayan kwana biyu kuma shi da yake wannan kawo rudani sai mu ji shi ma ya naɗa kan shi to kaga yawa wancan ritaya kenan daga wancan matsayi alal akal tunda kofa ta bude har an sake samun wani bayan khatami daidai lokacin da masu kadiriya za su ce nasu ne tajul auliya nasu ne sayyidul auliya kuma su ce ba wani sai shi a daidai lokacin sai kuma ka ji mutanen tijjaniya su ma sun faɗa haka daidai lokacin sai ka ji na shazuliya su ma sun faɗa haka sai ka ji yan na kashmandiya su ma sun faɗa haka to sai ka kasa gane da wanne ne idan kai a waje kake kana son shigowa cikin da'ira ta tasawufi wanne ne zai kama hannun kai kai ka ga Allah shi da Nasir Kabar ya rubuta wannan littafi jama'a da Hausa ya rubuta shi ya yi maganganu waɗanda yake ya ci mutuncin rububiyya ya ci mutuncin uluhiyya da harshen Hausa mana duk darajoji na mukamin Allah a matsayin shi na Rabbu shine ma'alici shine mai kyautatawa shine mai alheri shine mai rayawa shine mai kaza shine mai bayarwa shine mai hanawa ya kwashe su gaba daya da wasu da Abdul Qadir sannan dukkan matsayi na ubudiyya bauta ya ɗibe su ya tattara su ga su da Abdul Qadir saman ladhi baqiya li rabbil alamin ne rage wa ubangiji wannan irin musibar duk lokacin da aka tashi ana magana akan waɗannan ƴan bid'a daga cikin waɗannan masu maganganun ɗariƙo ane ne a ƙarƙashin waɗannan maganganun amma sai su koma sai su ce an kafirta su saboda sun faɗi la ilaha illallah to da yawa kuma sai aka samu matasa ne waɗanda suke da'awar sunna waɗanda su kuma ba su goge ba sai su kuma su zo sai su koma sai suna magana akan wani abu daban a'a ba sai ka tsaya akan mihwarin mihwarin shine mu ba mu ce zikiri kafirci bane mu ba mu ce zikiri bid'a bane mu ba mu ce salatin manzon Allah bid'a bane mu ba mu ce kaunar manzon Allah kafirci bane amma abubuwan da mu muke jayayya sune ire-iren waɗannan maganganu waɗanda suke akwai mujazafat akwai zabtare akwai ƙetare haddi a cikinsu ire-iren su ne mu muke da ja a kai da haka kullum magana ta kama idan suka yi mummunar magana kai ruddin wannan mummunar magana suka dawo suka koma wa musulunci da zikiri da salati da kaunar manzon Allah suka ce wai saboda suna haka aka ce su kafirai kai karkarewar wannan don ba shine ni'war din ba ba akan shi ake magana ba amma ni'warin shine akan waɗannan munanan maganganu yanzu dai shi ne Allah madaukakin sarki kuma bayan duk rubuce-rubucen da shi Nasiru Kabar ya a irin waɗannan da Hausa ya yi su gurjin jama'a duk waɗannan da kai muna nan da su don rubutun hannun shi don a wancan lokaci yana rubutawa ne ba zuwa ake ana typesetting ba a'a yana rubuta ne sai dai a je kawai a yi reprinting wato a sake gurzawa a yadda abin yake Fatihul Maula fi zikiri manaqib Sayyidi Abdul Qadir haka da ire-irensu suna nan birjik wanda duk ya rayu a Kano tsawon shekarun baya yake zuwa nan masallacin sarki ga sunan wurin su Malam Ibrahim nan ne duk ake sayan waɗannan littattafai wani a saye shi kwabo uku wani a saye shi sisi wani a saye shi sile gashi nan har duniya ta zo ana saye da naira da makamantan haka waɗannan littattafai baki ɗaya jama'a sun haɗu sun yi musu bugu yanzu na inji akwai ranar da za mu zo mu zo da su baki ɗaya mu sanya su tahta naqdi insha Allah ta'ala amma dai a ciki daga cikin ire-iren waɗannan maganganu da muke inkari tun da yau an samu wani bakano ɗan uwansu wanda yake da farawa ta kananci yake da ɗanɗanon hausar kananci ana ganin mu zage-zage ne ko an haife mu a zazzau ko katsinawa ne ko sakkwatawa ne to bakano ya ji shi kanshi kafircin da ke ciki kuma ya yi nakali to menene kuma me ya rage kuma a ilahun ma Allah ina fata an gani yace yana aiki da kun tawakkul amirul awliya yake tun azal hadarar abun da ba mai ja da shi a ita ba gangaren ba haushe ba ma da yake aka faɗi ba yana aiki da kun fayakun to kaga aiki da kun fayakun wannan mukami ne na Allah amirul auliya yake tun azal tintini shi amiri ne shugaban waliyai yake wai a halarar da ba mai ja da shi a ita a gaban Allah inda Allah ya nada shi a inda ba wanda ya iso ja da shi don a gaban mai nadin ne idan sarki ya nada maka mukami wani zai tashi ya ce bai da bane yace ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri ya ce kunyar Allah kawai yake ji shi su da abdulkadir yana jin kunyar Allah ne kawai ba don wannan kunyar da yake ji ba to ba zai taso aljanna a gaba ya ce su kuma suna surka bara su shige ta a nan ba fargaba to kaga in kai ka san kano to a ina kenan kofar sarkin kano ko ko cikin mandawari nan ne biyo waɗannan rubuce-rubuce mu shige ta a nan ba fargaba ma'ana da ba a kawo titin mandawari ba a aje aljanna su shige ta tun a nan duniya kenan ba fargaba wuce don girman abdulkadiri ka ji shirka a wajen al'asma wa sifat to waɗannan na daga cikin abubuwan da fiye da shekaru hamsin da suka gabata na suka gaba da rubuta su da harshen hausa din ne su a ƙasar nan suka yaɗu a inda suka yaɗu waɗannan irin maganganun su ya kamata malamai ahli sunna hausawa su same su in ba ku da su ku zo makarantar nan ka muna da su insha Allah daga shekaru talatin da suka gabata zuwa yanzu mun duk mun tattaro waɗannan abubuwan suna nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu kamar yadda na ce saboda waɗannan abubuwan yau shi yasa ainihin muka jinkirta sai karatu na gaba za mu zo da waɗannan al'amura saboda za mu yi magana dangane da sai da Abdulkadiri a inda za ka ji Ibn Taymiya ya ce wa min mutaakhirihim al-Imam Abu Muhammad Abdulkadir ibn Abi Salih al-Jili qala fi kitab al-Ghunya za mu zo da littafin al-Ghunya din gashi za mu zo da tarihin Sidi Abdulkadiri za mu zo da aƙidojin Sidi Abdulkadiri sa'annan da kafircin da Nasir Kabar ya makalkalewa a jikin sai da abdulkadir wanda sai da abdulkadir bari'i ne kubutacce ne daga duk wannan kafirci da waɗannan maganganu na da gaske yana cewa idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka fina zaman da gaba gaba wa hana ya ganka ya jifa ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina wancan da ka jinna faɗi Malam Ibrahim da ka na faɗe ɗan ƙadiriya ne zunzurutun ɗan ƙadiriya shi ne zaunar da shi ya koya min littafin da Hausa ne. Wallahi jama'a gaban teburin sai da littafin shi. Idan ya zo irin wannan wurin miƙewa yake da ka san coach na ƙwallo wallahi haka za ga yana yi haka za ga yana yi haka. Saboda abin ya mushi daɗi. Ɗan ƙadiriya ne zunzurutu yana nan da ran shi ya manyanta a yanzu. yana nan yana sai da littafi har yanzu da nake magana a wurin ban kafiriya ne shi wannan littafin gaba daya haddace su saboda za ka same shi ne da ka san alaran ma na takarar qur'ani ko to haka yake yin su wani lokacin kawai za ka samu ya kifa kai yana ta yi yana ta yi kawai yana ta yi akwai yanayin da in ka je ma zai dan bakatar da kai tukuna sai ya samu aya na fata an gane Allahu akbar in Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu zo da waɗannan insha Allah ta'ala to kai kaji idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina kana kanan ko a katsina sai kai magana zaman bagaba gaba ya hana shi kuma sai da Abdulkadir yana bagaba ta Iraki to baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina yana jin ka yana ganin ka ko a ina kake magana yana bagada da kai kuma kana Kano ko kana Katsina misali kawai ya maka naka da ƙarshe sai ce ko a ina sai ce kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina yace duk inda wali yake ka to bai kamar shi ba ko a ina yake ko shehu tijani ne kenan ire-iren waɗannan maganganun da aka samu ƙaribin lahi ya saki bakin shi akan shehu tijani to shine sai aka samu wani babban muridin tijjaniya shi kuma yace wallahi ba za ta faɗu ba shine shi ma ya kwanto nashi kurayen to garin kwanto nashi kurayen ne sai muka samu munasabar ire-iren maganganun da ibn taymiya yake da kuma sauran malaman mu na sunna cewa ashe mu ahli sunna ba muna inkarin sufanci bane bil kulliya sai dai wautar maganganu da aiki da halin banza na cin kuɗin mutane da ƙaryar walittaka da lalata da mata waɗannan su ne abubuwan da muke inkari don haka bari fara sa muku maganganun shi qaribullahi din tukuna waɗanda ainihin idan kuka ji su su ne za su fassara muku inda ainihin wato ake ciki da kuma yadda al'amura din suka kasance insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka yana waɗannan maganganu ne daidai lokacin da wasu suka zo za su karbi ɗariƙa da ainihin ƙadiriya shine za ka ji ainihin daga cikin ire-iren al'amuran duk ƙarshe ina so in ka gama jin maganganunsu a yanzu kafin in fara fara ka natsu ka lura da wani abu guda ɗaya shine kowanne yana ƙoƙarin gina kansu ne da kuma gina girman gidansu da girman kakannin shi sarki ya tabbata da Allah Allah ya zaba ku wannan ɗariƙa ko ko
shehu mutar jiyo ko shehu da shehu akhyaru ahli ko shehu da shehu muhammad
ainihin shehu abdul jabbaru na ban harshe na ce ainihin karibin layi abdul jabbaru kenan shi ne babban shugaban ɗariƙar kadiriya ta afirka gaba ɗaya ko kuma yammacin afirka ala hasbi ma inda hu min al-istilahat yawa musulmi kun ji kaɗan daga cikin maganganun da yau bayan ya bada ɗariƙa ta ƙadariya da zikirin ɗariƙar ya kawo isnadin shi musalsali zuwa ga ainihin Allah har zuwa can kololuwa gaba daya ya ce kuma sikatun an sikatin shehin an shehin kabirin an kabirin min labinhu eh Allah madaukakin sarki ya taimaka to za mu ji abokin magana tashi mai zai mai mishi da bayani akai ya kawo wani hadisi da yake mataccen hadisi ne ba za mu shiru ba sai mun dan yi tsokaci akai shine idza marartum da ya kawo shi wannan hadisi da yifi ne mun kari ba shi da inganci Allah ya kiyaye su ake nufi da baki a cikin wannan kaset shi mai maganar gaba zai zo wa fassara insha Allah ta'ala dan izala yake nufi yana cewa dan tariqa tijaniya ne dan izala ma sun gagare ku suna kwashe muku yaya ballon yan gari to zaka ji shi kuma zai ba shi asali zai ba shi labarin asalin shi ma bai sani ba cewa shi ba ma dan cikin kanmu municipal bane daga tauri mun ga aka auro uwarki aka kuma uban shi kuma dan ka baka baka babu sannan ka ji magana dangane da shirka wannan magana da ya dangane da shirka yana ishara ne dangane da wani waƙe da shi ma ban sa muku za ku ji wanda shi ma wani bakano ya rera yana ainihin tabbatar da cewa shehu barhana la ilaha illa huwa insha Allah ta'ala amma kafin nan bari mu ji abin da shi wannan batun jaman shi kuma yake ainihin fadi dangane da shi ban taba shi ko abin kalli wajen na san jikan manzon Allah ban taba dan fodiyo wajen na san kare ki amma na ce ni wanke ce da nake da babanka shi ne ke da riga ta irin tawa kuma rigar ubanka ce a jiki a sai ni nake da shi to zan taba ubanka da rubutun da bi a baya da kuma abin da kai ba kake dan mu gane suwa suka haifar da barna a cikin doron ƙasa musulunci shekara sittin ba biyu kuna haɗa mata da maza yarinya da bata taɓa sanin namiji ba a filin kan baki ba da tarbiyyar da uban ka kira a kan su kan kuɗi da manzan Allah uban ka yake kan hamsin da wani abu ba a taɓa mulkin manzan Allah gidan nasir ka ba amma shekara ku hamsin da duka kuna kada da kuna kada kada kuna da mata da maza kuna da biya biya kawai yin Allah duk wanda yake kuma shi wani kasar su sana da kashin ƙarya yake in kuna da rubutun da ya tabbatar ya kawo a magana a kai shi saboda tabbitar mulkin manzan Allah shi ma da jani abin da mulkin manzan Allah to ya za a so shi a yin taron mulkin Allah a kirkiro wani a cikin shugaban to haka ce tsada da da haka in an ce ya gaya shi jani magana ko wasu magana suna yawo ya yi magana da yanzu ne hau don kwanjan na ranar Allah zai hau kansa don kowane kare da yake a yanzu ke zama ya taka shi sai ka shi ga mu ba ruwa da shi ne rigima ta da yan zala ni ma ba ruwa da ni ke na ba ruwa da yan zala wasu suna da girma na sai suna da yadda da cikin al'amuran kuma suna girma mai wani abu ne wannan can gaba amma yanzu ya shigo da idan shehu tijjani ita ta sa ba zan da girman ubansa ba domin na san kashin indin shehu tijjani ya fi lasir kamar da dare a sahara da shi yawa ko ba da jin karo da annabi Muhammad ko ne me yankan farcen manzon Allah ya fi gidan daraja ballar da arziki saboda haka lokaci ya riga ya zo su ba suke kamar fasadi fi tafsirin sadru al-qab sun manta gidansu akwai rikin kare da manzon Allah sun manta sun wuce da kare da hadisin manzon Allah akan cewa sadru ta maka hudu kuma har sun kai kare suka ba haka kan suna da abin da za su ce a ware dingar zancen za a ware a kira kan kadiriya a je a ware a kira kan kadiriya suwaye gatar nawa suwaye sir nawa suwaye garkuwa a dinin musulunci a yau baya ba ku da kowa sai fasirai saboda haka ɗan uwa wajibi su gyara lamarai da ake yi na magana karfe sai a tsaro da ba kan cewa na ke bayyana da sirrin Allah ga
karatu wurin karatu ne rabbi ya kawo idan an ce ana muridi hakika cewa shi muridi na wai abu mauludin min asrarin Allah sun cika cikin da azara da sirrin azara Allah talata sau uku to sai ya ce bana madalla walakin na muridi ne ku sai cewa muridi na a cikin ku shehu na cewa muridi na ba wanda aka cika shi da sirrin Allah zai zo cikin mutane da ka faɗa musu ina da awanan tijjani yuna ai ko ɗan dariƙa ne ko ɗan dariƙa ne ina bayyana sirrin Allah wannan ba shi ne sun dariƙa ba kuma Allah ya sani mai shafa da rubuta saboda cikin makwata ne da'awa mun samu wani da'awa wata wasu mutane suka rushe da suka koma gefe suka ware suna a kashe ɗanci suna kira yaran mutane suna ana kunna shi ɗanci a kashe wuta a samu mutane kawai a gane su wani an ba mu dalika ku kuje ku da dalika to dalika hauka dalika hauka kuma ba mai shi ake gudu ga lokacin da zuwa gaskiya na kawai ba su bawa kuma akwai yan da'awa da suka shigo suke kiran ƴaƴan mutane a kasa wai na baka bari gaskiya na wannan kuma ka mutumin da ba shi da ilimin shari'a ya ku dangana masa ilimin kai ka zuba ganin wanda ba ya kama da sai ka ga kushe da shi ke kula da ma'aikata kasa kuma da ya rubuta haka ke mana dalika ba ku shi da hankali kuma ba da ilimi na hankali kuma ba da hankali na ilimi dole a rafu gaji idan ba shi da ilimi zai zama abincin hankali karewa ta kanka a dangana a bada hankalka amma ya mutum da ko sallar farilla ba ya yi gurgu kira shi sallar farilla ba na gindin gurgu rufu ba gurarta kuma mutum ba kullum kana ma da yi kashin da kuma da suke cikin ba kawai kana wanda babban idan suka shi kama wakati da sarki sai da jawa da babu da nufi babu wuce ba a karantar da zancen sabon shi su jaru ana kawo ka wannan ya rike wa ba ku tare kan hanyar mutane kuna da tsawon lawiya kuke kuna zikirin Allah kuna hawa kawai duk abin da ake aika shi da ba kusan komai ake ba rata ya tsohon mayani aure shi ne tijjaniya ko kuma zai dogon karfi da wuce a cikin ce kure shi ne tijjaniya ko wani ke ce da su kuma da ke da wani baki da wani jiki da yunwa shi ne tijjaniya duk wanda ka ga yayi wannan sifar munafiki a zo a yi magana ta gaskiya in mun gama wannan littafin ko gama wannan nasiha za mu sa badahilin rashadi fil asibat an asibat ala tashaki shine littafin shehu malafi saka wanda daga yau ruwan da yake da iko naira da dubi sun buga sabon bugu mai kyau naira da dubi don suna jin wannan karatu da ma a ranar asabar za mu sa badahilin rashadi ranar asabar mai zuwa ranar asabar ta ka da zuwa asabar duk wanda yake da dubi zai ga ka zuwa ne karatu malafi ne karatu ko wasu kantina na alhaji marubata ko alkaji shi rubana ko wasu kuke samu muridina shine muridina naku fa hawa awadu min al-kibriyat al-amr kina mafi da bauta daga wani babban wato kibriyat al-amr wani jan wato ainihin wani jan wani abu yandaku a wajen fa in kana shehu yace fa in kana al-amru idan al'amarin ya kasance kamar wasafin kamar yadda muka wasafta muku suna yin wannan wala yushaku an yi an qur'a an qur'a to ya kusanta mu ɗauke al'izra izinin da na shauta na manzan Allah da aka ba da kowane rika duk wanda yake faɗin sirrin sirrin azkar da yake shi wani ne ko ya nuna wani da ya ce kaza ne har kawai a samu wasu shakiyai shashashai da ce wajen wasu da ta da mata da maza wai suna rika masa wasu na jinta wai su ne wasu Allah waye gaya maka ba ka sallah ba ka azubar ba waye ce a wannan waye yake wannan shi ne ake Allah in mana shi wata jami'in gaba ya ce to da ka waɗannan su ne tujalawa ɗan ɗarika waɗannan su ne gudanin sufiya waɗannan su ne fasikan da shehu da ke sufiya kuma su suka ce yawa a matasa mafi yawanci a gama da ake mata wani sai da daga nan an yi shiga an koya sai da ana aiwatar da bayana wannan ba zai yiwu ba duk wanda ya ce shawo sha sannan ka gaba zai ba an kulle mukaddimin duk mukaddimin da yake area idan ya ga zawayar da ake a wata garin wannan ce ya janye ya janye izini da ya mun shi da wazifa da zikirin juma'a ba da kame baki ga wannan sunan Allah to an janye wato izinin da rika tijaniya dan tijaniya kuma shi ba ga lissafi a kan wannan albayan wanda da yi duk tijaniya wa tijaniya saboda ya san lokacin da zai da irin wannan yan da'awa da ake faɗa bai wuce ba yake fa in ajala idan in ajala ya fa in ajala idan sun gajiya to akan abin da aka musu ko kuma shi ya gajiya shi wanda yake isar da wannan daukar to yuhajiru ila Allah wa rasuli ya musu hijira ya kaurace musu tare jama'a ya faɗa baya tare ila Allah zuwa Allah wa rasuli zuwa manzon Allah wa ilaina haka nan kuma yace yayi hijira zuwa gare mu baya tare da shi baya tare da manzon Allah baya tare da Allah kawai la ina rabbi da ubangiji ma auqafta sayri ibana sai da tafiya ta akan mutumin da أولئك حتى رجعوا إلى إلى التعنت إذوا وأنا متعنا حتى رجعوا حتى سلداو إلى التعنت إذوا إيدي كيما كوانا حلا سلداو كما يفعل كذا الله إلى حوادث ذلك إلى طول آتي إذوا كما زمن إلى أكريم فمن أمر معنا wanda ya zarto mana fi kasirin min al-awqat daga mafi yawancin lokuta yace ya tsakamu shahawati wanda ke zo ya halarto in dai arziki ne da gaske to yana manta yanzu yana manta haɗa wato ɗanɗanar abinci ɗanɗanar abinci sai mutum ya zuciyar ta bi baya idan aka sa masa abinci ba zai iya cewa wannan daɗi ne ko zaki ba in ya kai da zai iya faɗa sunan Allah idan aka ajiye mace ba zai iya gane mace بالعكس ما تحققنا على الشهادة kowa ya ji abin da ɗariƙar tijjani ta tsarfosa wanda yake da jahilci a kan da yake ganin cewa wani abu ne na nesar da mutane zuwa Allah to ya ji ajin lafiyar da aka ajiye a kai wanda kuma yake ganin a gabanin mutane ake zuwa wata da wata hanya daban to shi ma ya tsara da ashe wanda yake tsara gabanin mutane dan damfara ne ƙarya yake ba haka bane saboda haka wannan shi ne dalili na magana ta gaskiya ga duk da yake neman gaskiya ba haka wala ya amul wala ta amul wala ya amul amul hatta ya alamu hukum Allah fi wa yaqal al ulama wa yastati'a bil muttafiqin fi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yadluna ala ahadi Allah wa yahduna hadda man shaytan wa la yarda li nafsihi ma yaqulu al-muflisun alladhina qala abahu fi ghayri ahadi Allah فيا أثره ويا أثره ويأخذكم غير يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يوافق على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا المسلم يذكرك يتك أي وتك ولا أيدي كان المسلمين يمكن من الدين المسلم كتب معاملات تأكيد جماعة na fara na zama mumini na zama dan dariƙa shiga ka nemi ilimin sanar dariƙa ba kullum ka dinga yawo kana kai musulmi ne kai dan dariƙa ne sai ka zunguro sama da kara kuma ka ce yanzu ba zan yi kare ba bari in ji ruwan wani shi ke kare ba. to da kuma wannan ba wanda ya dogara da dukiyar ubansa idan ubansa ya mutu bai iya nema ba duk abin da aka bar masa gado zai kai ne sai ba zai kai ba ku koya wa 'ya'yanku kasuwanci ba working experience ko kai su ƴaƴan ku boko su karanta zamani su karanta addini dan su ba outside kar su zama gidadawa shi ne wanda addini shi kawai ta Allah ne ku da manzo Allah da lokaci shi ku je ku koyo yahudanci da harshen ku iya rubuta turanci ku iya karanta turanci ni da nake ga maka wannan abin da wannan nake cin abinci ba da shi nake cin abinci ba ina kace da nan yahudanci nake koyarwa gaskiya ce ba kuma da wani amma na kafa ya ke kana kana a kafa ba da ita ban san da ba magana nake na fili ta dauki au aikata ko tilki da ta harka da gata da malama shi nake
malamin hausa ne ke shi ne aidan ke da ke ana goma ban san su ba na yasa saboda dole ne mutane su san zaki kowa ya fahimci cewa abin da nake kai suna da dalilin shari'a a kansa in da na gamu da kare da doki sannan ka na ja mana da fara tantanawa a yanzu za mu duba haram ya kamata ka samu addu'a yayin da ne karewa yake karewa da an kai wani kuka faduwa za a yi to na ga matasa kawai shi ke nan mun lokacin yadda ke hamala idan kawai a zama cewa ala ayya halin a tare a yi hira a tashi a wani wannan ba shi ne ba shin islam din ya gargadar da mu a kan irin wannan wannan shi ne ya rubuta ban littafi ma ya aji tafsiratul anani fi annal ilmu huwa al-iman ganar da talibai a cikin gane cewa mai sani a cikin ku malami a cikin ku huwa al-imam shi ne shugaban al'umma kawai to ko don wannan baka zaman da gaji a to bari kar in bar kai na ya mutu ko gina ya mutu ni ba neman koda ni na ba to kai na ba to kana ya zama ya gada ɗana zai zama ya samu wannan in ɗana ya samu wannan to shikenan waɗanda wasu suka yi mugunta a baya suka ɗauki ƴaƴan mutane suka ajiye suka mai da su bayan malaman suka dinga yawo ba takalmi suka dinga ɗebo musu ruwa suka dinga musu ruwa suka ki koyawa musu karatu suka ba wa ƴaƴansu karatu yanzu suka mutu sai ƴaƴan suka mutu suke a shararanci har suke zage shi wakilan bayan iyayen su ga wasu azzalimai da suka bautar da mutane suka na tsaye suka siya suka ce kawai su hidima hidima ce addini yanzu kuma da yanzu gashi abin da ke sun bauta wa iyayen su tun da bakin gashi a kan su hamfarin gashi yanzu suka mutu yau kuma an ɗauko mai farin mai bakin gashi shi ma ga farin nan ya fara gudu sai mutu kuma a masa bauta eh ka fi ita rimi ba ka samu ba ka zo in dubu ga ba ka samu ba ka tafi in dinga wuri da kuma na nawa ainihin wata zubewa ne me za ka samu da Allah ka tafi gindin dirmi ka ɗebi ka yi ka ji ko ka sami irwa wani yamci a kawai ka huta ta masifar gawo da yake da wani lokaci da wani lokaci ba shi da yanci to wannan suna da sayar ake ake ta yi a kan ɗan uwa suna ka ba a gushe ba shi yana cewa wannan tamisin da ake إلى طول إلى طول أحدهم بنا تضررتم معنا في كثرة الأوقات ولا ينسى ولا ينسى طعام الشهوات بعدين ما تتنقل إن شاء الله فإن هناك شابا سكينا سوى أدري أيضا غريك أقول يارو وديك متاشي قدر السوء طعام الشهوات وديك من تتنقل أبوشي حتى إن منهم من ينسى زوجه زوجته har ma yana manta kankanan matarsa min ruju ila Allah suna mai da al'amarin su zuwa Allah da taubati da tuba wa imtisali da kamar da sadar da umarnin Allah wani sinadin nawahi da nisantar wato abin da ubangiji ya yi a kansa wa zuhudi da tsorin duniya wani wara'i da tawafu wata alimi da koyar da ilimi wannan yana iya shagaltar da su ya zama cewa ya manta ɗanɗanon abinci a cikin dadin saboda ya ɗanɗana dadin Allah amma idan bai kai wannan ba to shi ma kai yake da dawa akwai tuna wanda zai iya zama babu aure babu duniya babu kofi ba sana'a ba aiki yana masallaci ba da zikiri ba abin da yake ba da salati ba abin da yake ba da sunan ba abin da yake sai mutumin da bai san ɗanɗanon daɗi akan harshensa ba ko bai san ɗanɗanon daɗi akan ƙyamata ba kuma ina mantar da abin da ake cewa sha'awa da zai rike masa zai duka babban gwanan ne in imanin ka bai kai ka bakar ka zauna ka tafi kasuwa ka ji aiki addinin musulunci bai zira mutum kawai ya zauna babu aikin tas babu aikin as kuma ya zauna da abuja shi na tare da Allah wannan ba daidai bane wannan ko su su bayanan duka suke wayannan aikin waɗansu su manoma ne waɗansu su makiyaya ne waɗansu su ƴan kasuwa ne waɗansu su mamatauta ne matauci suke daga wannan gari zuwa wannan gari duk haka ake aka gina duniya amma wanda zai zauna babu aikin a to ai wani sai ya shiga ga malamin da Allah ya bashi baiwar ilimi kuma ba shi da kuɗi kuma ba su kai suna da kuɗi a shi duk fajircin su su kai ba kai suka yi musu gyara a kan addini ba domin sai da mutane addini ka su gurɓata ka to daga gwamnati ta jaka akan wata ruwa cikin zuwa ta sabanin addini ita faɗa maka dole ka bi saboda za ta baka kuɗi haka idan ƴan kasuwa suka zo su shigar da algushu a yi ha'inci a yi shigar da dafita da an zuwa ba ku sai ka masa fatawa ba daidai ba abin da aka tsinci kai a yau a kasar nan ta musulunci a ce dan musulmi yana bakin cikin yin wani jama'a dan Allah to ina tsinewa me manzo Allah ya maka ubanka da uban ubanka bai hada zamani da manzon Allah ba to me hasa da aka annabi an ce a taro a raya ranar da aka samu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ka ce a wani zai me hujjar ba za a yi ba Allah ne ya yi a kai ba za a yi ba ko akwai hadisi kwaya ɗaya da manzon Allah yake ya yani akan ai taron bikin mulkinsa to babu wani wanda ya isa ce abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne har sai ku in umarnin Allah ne ko manzon Allah in ku babu duk wanda ya wannan ƙarya yake yi duk tozon gemun sa ko ya kai matsayin musuru ko ya gaza ƙarya yake jahili ne fasiki dangane wannan sa ko da ya haɗa rijiya gaba dubu bai garuwa ba ƙarya yake yi ɗan damfara ne kuma makaranta ba ka addini ke ba so haka ba wani wanda ya sai umarnin hani sai Allah ba wanda ya sai umarnin ayi sai sai na Rasulullahi amma da zalika kowa sai ya fahimci abin da ya fahimta ya ce ga yadda ya fahimta ayi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda kalma ta jira wa kafiri kuma yana aikin da yake na musulunci aikin la ilaha illallah ga ta azai la fara shi wanda ya ce ma ka jira kuma har ki buka kanti ki tashi bai ko da ajali bai taba cewa la ilaha illallah ba wa ya kusa da kafirci wa ya kusa da kafirci wata suna ce wanda ba ce manzo Allah salati ba ta ganin girma annabi ba ta farin ciki da wanda yake ambatan manzo Allah ya kira da wasu na kai haka sabon annabi suka rayu da annabi haka aikin sabon yake da Allah a tafi gurin malamai na gaskiya a nemi ilimi a nemi fatawa ta gaskiya ba wajen shaki yayi ɗan iska masu neman abinci ba kawai a kalla wa'adar wanda suka ba suka batar da ƴaƴan mutane ana faɗin abubuwan da babu shi wani abin an faɗe shi ba babu shi a ma'anin ilimi kawai wani mutum ya miƙe ya faɗi maganganu babu aya babu hadisi babu shakar kamar magana ta jiya wani ɗan iska kawai ya faɗi magana babu aya babu haka kawai igiyar zance ita ba kuma har a samu wasu shakki yayi fasikai suna babbara a matsayin addini har ana kariya suke ta kashe siyasa to siyasa ce addini haka aka dora addini haka ake addini wani ake ake addini wani shiga addini yanzu wannan kiristan sun sun kallo nan ba a ce musuluncin ma da suke faɗa ƙarya ne eh rabon barkar da yake cikin addinin kirista ba ya cikin addinin musulunci addinai ɗari wanda suke cikin kirista ba sa cikin addinin musulunci hanya hanya hanya hanya wadda a cikin zaman gari coci coci coci ta fi coci guda saba'in sai wacce gari wacce da gari wannan nishiya wannan rana wannan maryam wannan allah wannan ba allah wannan allah uku ne duk da sanar kowanne ka taɓa jin an yi saura tsakanin dan bautar nishiya da dan bautar da dan bautar rana ka taɓa jin ka taɓa hanyar babban ga sanar masu riga aljihu da ba zai ba ƙarfi ko ka jina rana mutum ya in yi haka yi zafi a wa hukun ke da kuma ka ce hanyar babban kana da baya baya sha baya saduwa da mace baya kasuwanci ya kuma in yi haka wani kuma yana kan dutsen yi haka in yi maka haka sai rana ta haɗu tun karfe goma sha biyar rana in yi haka sai karfe shida tabbas duhu ya zo sannan zai rike zai ciyar ba ɗan kan addinin musulunci a kowace kira to wancan ma ana son shi wannan amma ka taɓa ganin wani a cikin su yana rigima da wani a cikin su ba su masu kare zuwa lafiya ba yau da suna ta tashi bere na Lagos a Lagos da musulmin bere da kafilin bere suna faɗa da bacin musulmi ɗan Kano idan faɗa ya tashi da musulmin bere da kafilin bere za su koma su yare ne za su haɗa kansu ba magana musulunci yare kawai ake su da lokacin suna da kasar su kashe wannan musulmin ba amma kai ka taso da fitina wanda ba ta da asali a cikin addini dan ita aka gada mu saboda kai fitina aka gada ma uban ka shi ita ita iya mutu din rigimar da kake ruwan ba ta ishe ka ba sai an taso da to lokaci ya riga yayi idan abin da ake faɗi na gaske ne ai da bayan ka yi rubutu ta rubuta kafin fasadi fi ta budilin sadal ala kowa idan ko littafin ko ku tara mutane kamar yadda kuke cewa kuna karanta kwanza alfu ku kana ta ku ji ai jiya ba ta mutu ba zai ta kare da sayyidina rasulullahi ai da bashin kare ta annaba a cikin gidan ya hoke wannan bala'i akan hadisi sadal ko ba wani shi wanda ya saka saurara kuma sun ji a media ma ya nuna dan uwansa babba wanda yake gada ubansa ya ce a kalli sifarsa da fuskarsa da kafarsa da lafazinsa ya yi kama da lafazin ubansa amma dan uwansa da gani an saba ne shin ashe ubansa kaga ya yi rafi ba dan ba dan sunna bane wannan wanda ta kina alafazin da yake nawa a bidiya kar ya manta cewa a shekarar da aka yi sautin islam a gidansu a gidansu afuwa da malam kuli alkali Allah ji kansa da maka masa da shi ma tayar bauchi da malam abdul wahab da Jafar Adamu na Ɗorayi ya miƙe tsaye ya rungumi Jafar Adamu ya ce ashe Jafar Adamu da ni da kai ra'ayi mu ɗaya ya manta ya yi wannan magana kada manta ya fita filin jin a Muhammadiya ya tara ƴaƴan talakawa sama da dubu biyar amma ciki ba wanda ba ɗansa ba wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ya hau doki ya ce da Ibrahim shekaru a wancan gwamnati gara Abraha sarkin Abacha kada manta cewa ya zaki ubansa ya zaki uwarsa ya ce shi dan gata ne ubansa ya bashi mota ya kashe ya kara masa ya kashe ya kara masa ya kashe yace kuma shi dan halal ne sunan sa wani dan wani dan wani dan wani kamar yadda fara idan ibrahim shekaru dan halal ne ya faɗi ubansa sai dai a ce ibrahim shekaru shekaru ba suna bane kamar yadda ya bata shi bai mutu ba sai ya bashi naira miliyan goma ya ce ya ce idan a nan kwana kuma makarantar ta kwale ya miƙe tsaye ya ce mana kunya ne ya ce wai idan Allah ya ba da Ibrahim shekaru goma a Kano irin sa a Najeriya wai musulunci an gina kamar wasa ya yi yana alamin wannan ɗan da mutana fasikin da yake faɗin wannan shi ne da mashi gani biyar shi a ya da shi wallahi bai isa ba karya yake lokaci ya yi ba mu ƙarar mu wani bayan sai mun gaya musu ya san sana'in da sai mun ba haushi bai isa ba ya ji mata rigimar da yake da yin izala bai gama ba zai tuna mu ba kan wallan ta bane a cikin su ba to da ka yi rigimar ma a gidan su bai ce shi kokarin da ya kashe shi ba saboda bala'i to da ka ko an gaya masa mu iyayen mu suna baje kabarin mutane su ɓace makabarta ko an gaya masa iyayen mu suna sallah a kan mushe to in yana ki wahayi ne yasa ta kiyaye gindin lallan in yana magana ije iza ta'ala shi da shi in je ya zagi Ibrahim shi wula shi da shi amma taɓa darajar kan manzan Allah ta sa ban ganin darajar da ban ganin darajar ubansa akan ya taɓa min shi wuce gani bai ita kuma da masa ba inda ganin ilimin ya taɓa tozon sa ku gaya masa da rawa nake ji ba na kallon sa guda nawa yake waye shi kuma me ya ce a matakin rayuwa yaushe yake me kuma ita fara idan kuma ka isa a cikin gidan ku ko malamai ne ku fitar da hadisin alqur'ani baban ka an yi wata bi hadisi qur'ani ba kuma duk ya dan baban ka ba hadisi qur'ani ma burin hadisin qur'ani kar ka wata kaka na malam abdullahi mai malaci baban ka ya ji mana da kamar ya ce masa wani ne na ku ce ba wasu kar ka mana cewa kuma ni fa je ka malam a mace kar ka nuna cewa mun rubuta qur'ani mun rubuta qur'ani mun rubuta qur'ani ka fito daga gidan ku fito daga gidan mu magana rubutun babanka in kuma ka yi saka ta a cikin littafin hannun ka kawo abin da kake karantawa sai ka maka ragayya har kake cewa wai inda hujja a kawo kai abin da ka faɗa hujja ka faɗa abin da ka faɗa hujja ka faɗa silsilar da ka karanta a cikin ta daga wani kan wani kan wani har kan wani na kai shekara da zuwa Allah kai yayi in akwai tarka da duk littafin da kawo kai ko ma kashi ko ɗan uwanka da babanka ka rubuta kai yayi ba hadisi bane ba sai kira wace dan fara to a yan yadda kake faɗa haka za ka yi maka har sai samura ya same ka kuma ka yau zuwanci a daina yin sa ma'amala ka kai samura ba a daina yi ba ka ce za ka ware kai kira kan akidar gidanku ba kai da gidanku kake kamawa mu ba a dora ma akan mu zo mai magana gidanmu ba addinin Allah aka wuna mana bi ba kuma ba yin addini dan wani ba don wani nake ba in kuma don wani nake wanda duk yake tunanin shi ya tsaya mana ya janye taimakon sa ba ma bukata Allah da galicin ya isa mana in akwai wanda yake ba mu sadaka ko ta bandala ɗaya ko alamar ya janye alamar ɗansa ubangijin da ya ishe me zai mun saboda haka wannan ba daidai ba wannan cin mutunci ne idan mutum zai yi magana ya tsaya akan abin da yake kai amma da ta wai an yi wai duk kafin a yi shehu tijjani wai iyaye wai kakannin da suke addini su waye kakannin naka a karo su waye kakannin naka da ne maka ne maka rama gajiya cewa ne da kai ma idan kana ma cewa kakan ka shehu kan fodiyo ne to a cikin sa daukataka shehu dan fodiyo ya nuna shi rabon waliyi ne a cikin waliyan Allah domin bai sami yin jihadin da musulunci ya tsaya ba sai da zai rubuta wasiƙa ya kai wa roko daga shehu tijjani a bashi taimakon bataliya ta mace maka haka ba da umar rubuci haka ko da yin islam ko ba ibada su shi abubakar kai rafa wanda ya rubuta da islam ya san kuma sannan aka tura umar rubuci daga maroko izo hakan dutsen kwatar kushe a kan kwato aka buga yaƙi wanda har yau shi ne ba a san inda gabanin sai ke ba don marubuta ba su rubuta ba da taimakon almajirin shehu tijjani aka fara karin tuta da sarkin kano suleiman aka kai tuta mai tuguri aka tura ta bauchi duk kuma ya kashe islama daga nan ake bada da baban ka idan yake cewa shi ne lewan dan fodiyo idan ya zora wani gari ya bude ina ka ce da yaki gidan ka lango shi ne a ciki kun kasa buɗe kowane go nan aka ajiye bataliyar in giya aka ajiye ko ba gidan ka ka ba kasa ka lango a wata shekara ko ka zauna a gidan ka zauna saboda wulakanci da cin mutunci to shi wata jani ya fi karfinka almajiration da su fi karfinka kuma ka kara za mu kara kuma baka dina ba baka ji kunyar manzan Allah ka raga jika gaba ba nan ji kunya ka ba ba na ganin girman ka kuma mun daura da kai wai kai wai kai kai da mutum cikin gidan kuma duk waɗannan abubuwan da ake sani kai kai a kasa kai da gwamnati kai da wayanta kai da wayanta kuma kaza da wayanta to dole kenan ba wanda ya rage ba ba ganin girman mutane ba ba ganin girman na gaba ka tafi kana zance shekara ɗaruruwa da wani abu kana taɓa shi wasu jari dozar fitinan nan al'umma shaidani wanda ba ka gaya wa mutanen ka gaskiya har kana cewa wai wani hadisi wani kada yi mai wai daga kansa zuwa waye kai waye kai da kake ta wai min ladini ila rasulullahi kai an ka da nabi waye kai ana magana kariyar cikin gari wai kaza kaza mu ne yan cikin gari ubana ma a cikin gari aka bi shekara ta sama a duniya ya mutu babana kuma ku kan ina nan na kasa har yau ba mu rushe ba kuma mun ci musiya saboda dan ma'alar da cewa mu ne ƴan gargajiyar gari kai ka zo ka nuna naku banda ka san sarkin kano su musu da ya ba ku ɗaki kuka ce ku duk ku ɓace wa mutane wasu haka ya ku a cikin kun kuma na ku ne ku kan saka ga mallaka har za ka cewa wani baki sun zo sai ko na sai da ku da su to ku ba bakin bane ku su waye bakin ku ba baki bane in asali mu ne za mu ga maka asali domin kai ba abun na cibiyar mahaifinka a cikin musulunci ba abu kan gurin gawa ne kuma kauye ne gurin gawa har yau ko mutumin gurin gawa lokal ne locality a ga mana sai suka koyi annabi da yana cewa da sanu duniya wa akan hukata al'anata da sanu da ga talakawa marasa takalma ri'a a jaji masu kiwon dabbobi isa da wurin bin duniya da suna kai wata gine gidan a ƙarshen zamani ma sai su su kalli ɗan halarci shi ke saboda rashin hujja ba ga shi bin sintacciyar mage wanda ba ta mage wai har ana magana wai sun kan aibu shi tare kakanni na su ma yi kakannin naka su ma yi kakannin naka mahaifiyar ki ɗari magana ce mahaifinka ɗan gurin gawa ne ina suka da cikin gari lokacin da aka haife gaba riman ganin a cikin nafiki tana cikin dokin tuba ko ba ka bane ko ka manta ne kuma riman gano da kuma guzawa a nan ko dole yake ko a nan jin ku yake a nan ko saba yake ko akwai a nan kulu yake wannan gari ma yake amsa kulu yanzu ko fulani ɗaya ne suka ware gefe su ɗan zai da ɗan zai da usmanu su ne fulani suna su kuma suna yalwa ake cewa yalwa ɗan zai ko su ne fulani a cikin mun gado duk ta kasa yin wannan saboda shakiyanci da shashanci to shi zan ba kan wallah ta bane wannan kaɗan kenan kuma ba za a fasa ba fatiyar ta fi fati.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب dukkan suna karanta littafi yahudawa sun ce kiristoci aikin banza ne kiristoci sun ce yahudawa aikin banza ne kadiriya sun ce tijjaniya aikin banza ne yan iska ne jahilai tijjaniya ma sun ce kadiriya aikin banza ne jahilai dukkansu kuma suna zikiri tsarki ya tabbata ga Allah jama'a kun ji wannan kamar da bature yake cewa from the horse's mouth wannan shine karshen abin da rarrabo kungiyoyi da ɗariku take kai musulmi idan suka lazimce ta shine za a koma kare wasu mutane gina girman wasu da kokarin zabtare mutuncin wasu tare da kokarin kambama wasu duk wannan ya biyo bayan haƙoƙin Allah madaukakin sarki da ake ta zabtarewa mutanen nan suna ganin cewa ɗaukaka ce shi wannan mai magana na ƙarshe a ƙashin gaskiya ban gane kowa ba sai dai wallahi muryar ta ne min kama da wani wanda yake kamar ma mun yi karatu da shi aji daya a Kano amma in Allah so zan yi tafiyayya Kano da ikon Allah domin aikin gano kowa ne ne har kuma zan halarci majalisin insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka maganganun suna da yawa amma alhamdulillah da yake kowa ji su kuma ka fahimci abin da ka fahimta shi abin da yake kokarin tabbatarwa shine kowanne ya girmama waliyin kowanne tare da cewa shi ma na farkon yana isara zuwa ga haka to sai dai kuma shi na biyun yana zargin na farkon da ya ci mutuncin nashi waliyin na haka da an tsogalo nashi waliyin to ya haɗa ainihin shi wancan mai magana da uban shi da zuriya su hatashin duniya wuce gaba ɗayan su ba za su darajar kashin da ke tsuliyar shehu tijjani ba hadija aiki ya yi aiki to duk waɗannan abubuwa dai yanzu ba su nan da harshen hausa an ji su kuma shi na biyu ma alƙawarin zai ci gaba da naƙadi matuƙar wancan ɗin ya ainihin ci gaba shi ma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar da suka samu kansu a haka yaushe ne ba su ba da muhimmanci dangane da hidima da asalin addinin da Allah ya aiko annabi zallar addini shi da na farko yana kokarin dasa wa wasu ɗariƙar ƙadiriya ne a bakinsu shi kuma na biyu yana kokarin karantarwa ne tare da sauke wani littafi da ke bayanin ƙa'idoji na ɗariƙar tijjaniya mana duk a ɗariƙa aka ƙarki ina aka bar alqur'ani ina aka bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tashi sai a ce wai waɗannan abubuwan da ake yi su ne fassara alqur'ani din su ne kuma fassara hadisan da manzon Allah to amma su qur'anin da hadisan ina aka bar su jama'a musulmi waɗannan su ne abubuwan da na nufi in kawo muku a yanzu ku ji da kanku lokaci zuwa lokaci za mu rinka wayewar waɗansu kalmomi ire-iren waɗannan insha Allah ta'ala muna mai da martani a kansu ɗaya bayan ɗaya insha Allah kabeji daga ciki ya ce su waɗancan sun ƙirƙiro da maulidi ne na sidi abdulkadir cewa an haifi sidi abdulkadir sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ba don kuma babban su karo da maulidin manzon Allah da su waɗancan tijjanawa suke yi ce saboda waɗancan sun shekara fiye da hamsin ba abinda suke sai kiɗan kalangu ba su taɓa ainihin yin maulidin manzon Allah ba kai da kake kallo da sauraron waɗannan darussa namu na ainihin karatun littafin alfatwal hamawiyyatul kubra abinda muke cewa ko gaskiya ne sha biyu ga watan rabi'in al-awwal din ne aka wasu su da abu qadir ko kuma ba gaskiya bane in Allah kai mu karatu na gaba za mu cikakken tarihin sai da abdul qadir wanda zai fayyace mana haƙiƙanin gaskiyar maganar waɗancan sun tabbatar wannan ya yi inkari kuma ya jefa ainihin kalubale mai girma daga ƙarshe duk da waɗannan abubuwan da yake yi amma fa har zuwa ƙarshe dai yana nan a ɗanɗari da shi ta tijjaniya kuma yana tabbatar da dukkanin waɗannan abubuwan da munasabar su ta sa maka kawo waɗannan kasusuwa da muryoyi nasu shine yana ƙoƙarin tabbatar da cewa manya-manyan masana Allah suna kaiwa wani mataki wanda yake babban ma'aunin haka shine a ga cewa dabi'a ba ta wanke su daga ainihin ambaton Allah misali zikiri yayi zikiri sai aka watsa maka wuta sai ka tsaya yace to makarecin banza ne sai makarecin hofi zikiri yayi zikiri sai aka sare kanka shikenan ka mutu yace to makarecin banza ne dan da'awa ne kai abinda yake nufi da dan da'awa dan iddi'ai ne ƙarya kake ta walittaka amma in imanin ka ya kai kololuwa sai ya buga misali da nasu ibnu arabi wanda asali akan shi wannan magana ta taso yace an batse kanka ba za ka mutu ba kan zai koma yadda su da wuyan kuma ya ci gaba da zikiri don ma bai san abin da aka yi ba to kun ga dai duk kokarin ta haƙiƙi da yake kokarin yi da kokarin bayyana cewa abubuwa na ƙetare haddi da ake kawowa ba dariƙa bane amma a fakaice kuma yana sake komawa kansu sai dai abin da yake cewa ana samun wawaye waɗanda suke fitowa suna bayyana waɗannan abubuwa sakamakon haka ana samun ƙaryata waɗannan abubuwa domin mutanen da ake bayyanawa ba su da hankali ba su da ilimi ruwa na ishara ne zuwa ga wani wawan daga cikinsu wanda yake ya ainihin yi waƙe ya bayyana waɗannan abubuwan don haka bari mu saurari shi wannan ainihin mawaƙin mai suna ainihin ismailu mu je shi